waɗanda suke shirya da al'umma zuwa ga tarbiyya ta musulunci yau za mu tashi babi na ɗari da saba'in da biyar insha Allah ina ga haka ne ko? Ah, babin bayansa ya yi mana bayani ne akan mutum ya zama mai tausayi ya zama mai tausayi mai rahama zuciya sazan da taushi kada zuciyar mutum ta zama ke kasashiya busassa bai da tausayi amma karanta wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tunzaqu rahmatu illa min shaqiyyin babu wanda ake cire tausayi a zuciyarsa sai dan wuta duk wanda kaga zuciyar shi ke kasassa ce bai da tausayi alama ce ta dan wuta ne Allah ya kare mu to wannan babi babi ne imam bukhari ce babu rahmatul iyali babu rahmatul iyali babin tausaya wa iyali tausaya wa iyali to wane ne wane ne menene ake ce ma iyali galibi ko a Hausa ana cewa iyali amma larabci wani lokaci zai ga yadan bambanta wani lokaci kuma ka ga da ɗaya ne akwai al'ayyalu, akwai al'ahalu shi a larabci ila sai kun taimake ni ina ga a hausa kuwa galibi duka ana mashi fassara guda sai a ce iyali amma zai yi kila tunda yana ga akwai wasu da yawa a cikin nan a taimake ni da wata kalma wato iyali al'iyalu a larabci da al'ahalu akwai wurare da yawa suka haɗu akwai suka mambanta. al'iyalu ya fi al'ahalu faɗi duk wani al'ahalu al'iyalu ne amma ba kowane al'iyalu ne yake al'ahalu ba a larabci sai dai idan suka zo a ware wani lokaci ɗaya kan ari ma'anar ɗaya amma a tsuran magana da tsuran bambanci in an ce al'ahalu su ne matan mutum da 'ya'yan shi a larabci ke amma al'iyalu duk wanda kake ɗaukar nauyin shi ko da ba ɗanka ba ne ba matanka ba an gane ko? saboda haka al'iyalu ya fi faɗi da al'ahalu amma a larabci sai dai a hausa galibi in an ce iyali wani lokaci ma ana nufin mai mata ne mai mata iyali kenan eh to ma'anar iyalin ne shi ma haka in matan shi ya ce ya iyaliya haka ko to eh, lalle iyali ne to amma iyali a larabci ya baka faɗi wanda bai da mata a yakan samu lokaci ga wani bai da mata ma yana ɗaukan nauyin iyayensa yana ɗaukan nauyin gida kafin ya aure kafin Allah ya bashi hali ya aure tunda auren kaddara ce ai Wani kudinka sai ka zo ba samu auren baya to to shi ma wannan akan ce mishi ya iyali saboda yana daukan nauyin a yana daukan nauyin wasu ba fa taimaka ma wasu ba ba taimako ba daukan nauyi sosai ba kada ka ce ni ma a gida nukan dan bada dubu biyu dan taimaka wani lokaci wannan taimako ne ba daukan nauyi ba daukan nauyi ana jiran ka ba za a dora ba in baka kawo ba shi yake ce ma daukan nauyin amma don kana aiki misali ko kana da sana'a baka da baka da mata to sai ya zama kakan abinda ka samu na albashi ko wani abu kakan ba gida gudunmawa to sunan shi gudunmawa ba iyalanka bane waɗannan ba za ce maka ya iyalai ba sai da ce maka abin nan Allah ya sauke ya haƙuri eh, in dina ganka ka ce maka ya haƙuri ba a laifi ba to idan kuma kana da mata da 'ya'ya ba tukunya ba menene ake cewa ba um, da hausa yawa ba gandu kake ba gandu shine ana ci da kai amma kuma kana ba da gudunmuwa ga garima ila in zuwa gona ne in zuwa kaza ne to shi ma na za ci maka ya iyali saboda akwai percentage mai karfi da kake ba da a gidan idan kana da mata ya zama gandu kake mahaifinka ke maka riga ya matanka riga in ka haihu in matanka ta haihu ya sai muku ragu ya mai jaririn riga to amma kuma kana nemowa ba ci ma zaune ne ba to wannan za ce maka ya iyali ko kuma kana da laluran da ba za ka je ka nemo ba yayi eh mana kila kai kana da ko makanta ko gurguntaka ko wani ciwo wanda kai dama bayan da za ka yi nemowa sai dai a ɗauki nauyinka to kuma a haka Allah ya maka arziki kana da iyali kana da mata kana da yaya to shi mana za ce maka iyali a dunkule dai <clears throat> ba na tsawai a nan mu shiga cikin karatu jin kan iyali in an ce iyali a larabci ya fi faɗi duk wanda kake ɗaukan nauyin shi yake jiranka to wato sai shi ake cima iyali amma ahlu mata da yaya kenan na ce wannan shine asalin kalmomin sai dai kowane ana ran shi kuma ya shiga cikin gidan wani wani lokaci zai zama kana da mata da 'ya'ya kuma kana ɗaukan wani sai kuma a ya ce maka iyali wannan an ara ne a ce maka al'ahalu to wannan an ara ne ya kamata tun da ya zama akwai wanda ba matanka ba yayanka ba kada a ce maka al'ahalu sai a ce maka al'iyali to ga yanan dai kwa duba in an samu gyara sai a gyara hadisi na 376 حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب أيوب السختياني كده عن أبن عن أمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يجي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arhaman nas bil iyali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance ya fi mutane baki ɗaya tausaya ma wanda yake daukan nauyin su manzon yana da hidima ga wanda yake دوكان نويين سو wannan yana da muhimmanci wato duk wanda ya zama yana karkashin ka kana daukar nauyin sa ko iyalanka ka kyautata musu ko kana da samu ne a fara gani a jikin 'ya'yanka da iyalanka da matanka da waɗanda kake ɗaukar nauyin kada ka zangi ginya iyalanka ba su samu a gidanka ba abinci ba kulawa da iyalanka kuma duniya kana tankara musu hidima idan ana maka zaton samu ne ba ka da shi wannan kuma daban an gane wannan ko kuma wannan ba sai lalai dukiya wani lokaci da an yi magana dukiya ya ko karatu kake da shi ka tabbatar da iyalinka suna samun karatu suna amfana da kai na karatu gare zama kana da karatu ka zan fitulla kai na kana ta haska mutane littafan da kake karanta ma iyalanka ko shi ba su da shi can kana karantawa can kana karantawa can kana karantawa can ka matan ka ma ba ba san ma sunan littafin na ma su dan tsinci wani ba a ciki yana cikin hadari ne don hadari ne zala wanda ya fara muwa'azi su ne yan uwan shi wa an zira shiyar ta kala farabi arhaman nasi bil iyal inji anas anas ko ya isa faɗi wannan magana tunda abin nan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zaune wa kana lahu ibnun ya kasance yana da da mustarda'un wanda ake shayar da shi galibi laraba <clears throat> idan an mutum haihuwa to sai a nemi wata sai ta rika bashi nono wato galibi ba su cika shayar da 'ya'ya ba akwai waɗanda suke su suka shayar da 'ya'ya mu ne yanzu aka samu ci gaba to ba ma a ba yaro nono ba an samu ci gaban waɗanda ba sa son masu goye ciki suna son su haihu amma ba sa so su yi ciki kuma saboda haka sai dai yanzu a samu waɗanda za su yi goyen ciki ya <clears throat> dai a ɗibi maniyin mace a ɗibi maniyin mijinta sai a samu wata ta ta wahala in ce wata tara ta haihu sai a ji a karɓo ɗan sai a kama wannan tun da maniyin ta ne cikin ba za a ɗauke shi tana son ‘ya'ya ma ba ta son ta yi mustar da'un wannan yaron <clears throat> ana shayar da shi fi nahiyatul madina a can wata unguwa a can gefen madina a cikin awali awali yanzu lokacin manzo sallam yanzu ya zama cikin gari dandindin sai dai hayin zaka je a garin madina na cewa awali a lokacin manzo Allah kauye kauyuka ne sai a dauki da kai can sai a rika shayar da shi wa kana zikruhu uban goyen ɗansa wannan yaron na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zikir shine uban goyo to abin nan wato wannan yaro uban goyensa wanda matarsa ce take shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kainan shi wannan uban goyen kainan a makeri ne haddad kenan makeri ne wato kaga sana'a na da muhimmanci wa kunna natihi Anas yace mukan tafi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya duba dannan nasa wa qad dakhana albayt bi idkhil galibi mukan je to ba notice wato wa manzala Allah yakan sanar da zai zo bane yakan faɗo musu ne to idan ya shigo gidan wani lokaci yakan zo ya iske ɗakin da ke farkon gidan galibi makera in ka je gidan makera za ka iske ƙofar gidan an yi wurin da ake ƙira an yi ɗaki ƙarami wanda ake ƙira a ciki da ziga-zigi da sun fito shine nan ne kamar su shagon kenan ofis kenan mutum ya fito cikin gida sai ya zauna wannan wuri sai ya ci gaba da ƙira to shi ma wannan zi'ir ɗin wannan uban goyon Kofar gidansa akwai ɗaki ɗakin na ake ƙira wa ƙadda hanal baitu bi idkhirin idan muka bu sai mu iske wurin a tumbuke da hayaƙi da hanal bait to ai a to wuta abin nan wuta ne fa harka ce da wuta ka ga in an samu riya tunnike? ai ba abun mamaki bane to kuma suna yin gawayin ne bi izhirin da itacen izhir izhir a wani itace ne wanda ke da gawayi yana da gawayi <clears throat> za a ganshi na abinan yana ganyi ƙanana kamar baba yana da yawa ƙasashen larabawa wani lokaci <clears throat> na ji sukan ce mishi kamar ko lemon grass amma dai yana da ganye ƙanana ƙanana haka kaman baba to kuma dai yayane ne dai sunan shi da izhi bishiya ce mai bada da mai bada gawayi yanzu nan misali ba ga ana zuwa da gawayi ana sai ce maka itacen kaza ne na itacen kaza ya fi kyau to wani lokaci sukan zo su iske ba maganan an riga an yi gawayin ba ne ana kokarin samar da gawayin sai ka ji wurin ya ɗauki ƙauri to idan ya zo mazala sassalam ya zo da shi da anas sun zo duba ɗa to kaga bai san za su ba shi uban yana nan hina hidiman sai na kilarsa to zai fito wurin yana wani yana kauri to kuma bai so ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waje a tsaye haka nan sai ya shiga sai ya ɗauko wannan yaron to kaga idan ya ɗauko wannan yaron yaron shi ma zai gwari zai kauri ai tunda ai kaurin wuta ne a tare da shi shi ma to kan ɗauko wannan yaron rungumo yaron da ya dauko shi kawo wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan dauko da uban goyen da dan duka suna wari suna kauri amma manzo sallam sai karbi yaron haka nan an gane wannan ko manzo sai karbi yaron haka nan fa yuqabbiluhu ya rungumi dan yana sun yana sumbantan shi waya shimmuhu yana sunan shi shimmu <clears throat> wato galibin ba mu da irin wannan dabi'a ka sumbanci yaro ka sa hancin ka kana sunsunan fatan shi wannan tausayi ne za ga dabbobi suna haka lokaci dabba sai ta ta haifi ɗa tana lashe shi tana sa hanci tana sunsunan shi tausayi ne tausayi ne kuma duka waɗannan ba ɗabi'u ne munana ba Maza salam idan ya yi wani ɗabi'a wanda yake ba daidai ba za ka ga allah na jan kunnen sa a ne kuma zai karantar da mu cewa ya yi kaza an ja sa. kaga an ce basa wa tawalla an ja'ahu al'am haka ne ko afa Allahu an kalima a azinta lahum to wani lokaci su sallallahu yi wani abu in akwai jan kunni sai ga an ja kunnansa cewa wannan abin ya koma da shi kaza ko kuma kaza kuma zai karantar da mu cewa an ja kunnan nasa shi ɗabi'a su duka dukkan shi masu kyau ne <clears throat> Wani asalin hadisi hadisi ne mai faɗi mai yawa amma ba za mu fara dashin mu yawaita shi ba sai dai za mu dan tsuntsunci wani abu an ce wa kana lahu ibnu mustardaun wannan hadisin tun da ka ji an ci manzala na da ɗa ana shayar da shi kasan hadisin nan na madina ne domin manzala sallam galibi haihu da aka yi masa gaba ɗaya a makani kuma wanda ta masa wannan haihuwa ita ce na na khadija haka ne ko allah ya mata rahama a garin madina ya sauka garin madina da diyarsa guda ita ce na na fatima sai kuma sauran ƴaƴayen shi mata amma tun da kaji an ce ɗa namiji za su bai zo garin madina da ɗa namiji ba wannan ya nuna wannan ɗan a garin madina kuma aka haife shi haka ne ko ya nuna wannan ɗan a garin madina aka haife shi kuma wannan ɗan ya nuna ba ɗan hadija ba ne asali abin nan wannan ɗa ɗa ne wanda mariya tulkibtiyya ta haife shi ita mariya maza sallam da da'awa ta kafu ya sa an rubuta wasiƙu zuwa ga sarakuna to cikin sarakunan da aka aika mawa an aiko nan Afirka an aiko ma Masar sunan sarkin da ke mulki a wani lokaci mu ƙauke. ana ce mishi almakokisu za ku ga ana shakka akan shin ya musulunta ko bai musulunta ba to ko ya musulunta ko bai musulunta ba dai na hannun sa yanzu a ba tattauna za mu akan ya musulunta mu kawo hadisi mai raddi ba wannan ya raddi a lokacin da aka tura mishi dan sako yana daga cikin sarakunan da suka ma dan sakon da karanta wasikan yace lalle wannan wasika daga babba ne kuma dama ina zaton akwai sauran annabi daya sai dai ban zaci zai bullo ta nan bangaren ba na dauka zai fito ta sham ne kusa da mu to yanzu mutane na ba za su yi da canza musu sabon addini a kawo musu wani addini ba ba za su karba da wuri ba tunda ba za su karba da wuri ba to yanzu ni ba zan karbi wannan addinin ba kuma ba zan fara da wannan addinin ba amma ga sako cikin bisharorin da ya mishi ya ce ko mutanen na su karɓa yanzu ko kar su karɓa yanzu nan gaba sai garin na an yi addini sai mulkin shi ya kawo nan kuma sai ɗaliban shi sun zo sun karɓi wannan kujerar nawa a iskandariya alexandra suke ce mata yanzu ko a egypt da ita ce headquarters na na masar to da ya tashi sai ce to amma ga kyaututtuka na don ka nuna mushi idan in nuna mushi ina tare da shi ba kyaututtuka ne na cin hanci na nuna cewa in na ga ya karɓa ya nuna makwaɗaici ne kenan wannan ba annabi ba ne a'a ga kyaututtuka na ina tare da shi shi sa ake da shakka akan shi musulmi ne ko ya musulunta ko ya musulunta ba sai ya bashi alfadari alfadara ya bashi mata ɗan mata guda biyu ya ce don Allah ma waɗannan 'yan matan a girma masu ba wulaƙantattu ne ba 'Yan mata ne masu daraja ya bashi wani ɓangare shi kuma na dukiya shi dan sakon dan ya bashi riguna ya bashi kudi ya bashi wasu abubuwa yace ka je kai mishi kuma yazo ya mazalla cikakken bayani yace ga ga dukiya an ce in kama ga wannan dukiyan kuma an ce in rike amma duk na haɗu na kama yanzu sallallahu alaihi ya ware mishi na shi ce ji amfani da shi an gano wannan ko abinda bai da kyau shine a aike ka waje a baka abu sai ka rike ka dauka naka ne a wanda yake ke kazo sai kai mai cikakken bayani wani lokaci mazala yakan kalli abin ta fuska mai sauƙi wani lokaci kuma yakan kalli bayanin da mutum ya yi ya ɗauki magana mai zafi tunda akwai wanda ya ce gana shi ga na ku mazala ya mai tsawa haka ne ko shi wannan an karɓa eh, manzala sai karɓi nashi kuma ya ban mashi wanda aka ce nashi ne shi ɗan sakon. to wannan bayin guda biyu da aka bayar sai ya rike ɗaya ya ba Hassanu ibn Sabit ɗaya wanda ya rike ita ce mariya mariya so da haka sai ya sa ta a cikin sadakan shi ba cikin matayensa ba ita ta haifi wannan ɗa wanda wakana da hu ismu mustarda'un fi nahiyatil madina shi ya sanya wannan hadisi yake nuna wannan haihuwa a garin madina aka yi shi an gane wannan ko kuma wannan alfadarin ba ya dade alfadarar ta dade dan ta fi lokacin muawiya ba ta dade bayan manzo Allah ya bar duniya sai da khulafa'ur rashiduna duka guda hudu suka gama rayuwa wannan alfadarar tana sai da ta kai lokacin muawiya abin nan cikin kyaututtukan da muqawqis din yayi masa eh kaga halifofi sun shekara su karan su 30 ko ya nuna doki da jaki da abin suna shekaru mai yawa shi raƙumi ma wani lokacin ne sai zaga ga ana nisantar naman shi raƙumi ko sai shekara 50 ba ni labarin ja'in ja ko ba yanzu nama kai san in zaka dafa naman raƙumi dama ka so rabin mota itace a to ya za ka yi raƙumi ya tsofi ya tsofi ya haƙora sun fara cirewa ya fara zama waulo shi ba a yanka ba yanzu ko inda ake zamanin kaza sati uku hudu an yanka ka gani Allah ce mu mu saboda kai ta wannan eh, shi wannan yaro mustardi'u dan shi ne wanda ake ce ma Ibrahim wanda Mariya ta haifa kuma wanda ta karbi wanda ta karbi bikin ta ce Salma ummu Rafi ita wannan Salma ita ta karbi abin nan abin nan abin nan me ake ce mishi eh, haihuwan jariri me kuke ce ungonzoma ita ce ungonzoma ta yanke mu wannan yaron cibi kuma lokacin da ta aiko mijinta ta ce ya je ga manzo Allah an samu karuwa Mariya ta haihu an samu ya shi karan kanshi sai da aka yi mishi kyauta manzala ya ji daɗi an samu ƙaruwa kuma an samu ɗa don bai zo madina da ɗa ba ya zo madina da 'ya'ya ne mata kuma wannan shine ɗa ƙwara ɗaya tilo da aka haifa masa a garin madina yi mushi kyauta don yana daga cikin abin da ake so bushara na haihuwa wannan wurin mata za ka ba su distinction haka ne ko mace za ta aiko maka an yayi wa gidan wancan mai aka samu ni ba ban sani ba saboda gaggawa ta kosa ta faɗa an haihu to wannan ana son haka ba akwai lada a haka ana san haka mata suna da wannan namiji ne ta ce an haihu sai ce hun hmm. saboda eh, network din nashi ma bai riga ya dawo tukun abin ya dawo daidai ah, to wanda wannan matar da take goyen yarinyan kuma ita ce ummu burda ita ita ce mustarda'un fi nahiyatil madina na aka kai yaron wannan yaron ummu burda tana da abu saif shine wannan kainan din kainan din wannan makiyayin da yake ai makiyayi ke makeri da yake uban goyo na wannan yaro wannan yaro an ji dake wajen zaben wanda zai wanda zai shafi shi dan da aka ce manzo Allah mata eh, nan baiwa shi ta haihu ya samu karuwa mata a kungiyance sun zo a ku sun zo sun kasa barin gidan kowa tana so a bata wannan yaron ta shayar da shi sai Allah sai manzo Allah da kanshi ya zabi ummu burda tana banu najar ne a can awali a gefen madina wannan yaron shine za su gana cewa mai tashi manzala yana da da ibrahim da ya zo masallaci ce an haifa min ɗajiya na samu shi sunan babana ibrahim yaron ne dai hadisin shi abu gutsare yake zuwa shi shi ibrahim din yana daga cikin iyalan manzo sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin shi ziyara yana duba shi kuma hadisan shi ne aka samu hadisai wanda suka yi bayani akan kukan mutuwa jisan suka fayyace kukan mutuwa don lokacin da za a cire masa rai masu ya zarda hawaye abraham bin aku ya ce hadda kai ya ce a a ni kururuwa biyu na hana na kazanta kururuwan farin ciki da kururuwan mutuwa amma wannan ai tausayi ne haka ne ko wannan ai tausayi ne har ya faɗi irin kalmomin da ya kamata a faɗa ya ce wa inna bi firajika ya ibrahim la mahzunun wannan malamai suna fassara wannan kalma da manzo Allah ya faɗa ba fa yana ga Ibrahim din bane dai Ibrahim din bai shekara biyu ba ana shakka akan ya cika shekara ɗaya da rabi ko bai cika ba saboda haka ba yana ga ya musu bane yana gaya musu ne tunda suna neman su tuhume shi da raki sai ya karantar da su ga yanda ake kukan mutuwa abinda zuwa hawaye ba aibu bane ihu na farin ciki da munna shi aka hana an gano wannan ko sannan kuma yana karantar da su kalmomi tsayi ba duk da damuwa mutum ya rika faɗa yana daga cikin sunna ne duk wanda ya mutu ka ce in na bi fira ika ya wani lamar zunu na baya daga cikin sunna a'a karantar da su ke kalmomi dai na alheri mutum ya faɗa babu komai an gane ko don wani lokaci <clears throat> zai gana karanta zai gana fahimtar karatu ba ta daidai ba akwai wanda da an musu mutuwa sai ce na bi fira ika ya wani lamar zunu sai ce mina sunna yana daga cikin sunna wanzala aka yi faɗa ga ɗansa wannan ba haka ne yana ai da yake faɗan wannan ba yana faɗa ma Ibrahim din ba ne Ibrahim din ina ya sani ina zai iya gane wannan sannan kuma ma lokacin za cire mutum rai ai yana cikin wani shugur yana fa shakuwa ne na mutuwa shakuwa lokacin da aka fara shakuwa na mutuwa ai abu ya riga ya kare ko manzo Allah hadisi a wasu ruwayoyin zaka ji ya ce da ya ci kaɗan a wannan mutuwan ya ce mishi ya ce lalle wa inna lahu ladda irai ne tutumu lahu fil janna wannan shayar wanda aka fara ba a kai shekara biyu ba don ya ce ta je ta rike shekara biyu to kuma gashi bata kai shekara biyun ba gashi ya rasu wanda ya ce an zaba ma wannan jariri wannan yaron nashi Ibrahim ƴan mata guda biyu ko ko mata guda biyu masu ruwan nono a gidan aljanna za su kara samun shi sai ya kai shekara biyu nan da Manzala ya fara an gano wannan ko ya ce zai za a ƙari shi mu shekara biyun da na faɗa na tari a shayar da shi shekara biyu ga shi bai kai shekara biyu ba a hannunta to a aljanna mata guda biyu za su samu shi sai ya cika shekara biyu da shan nonon nan da wannan nema malamai suke cewa duk yadda za a yi fa in ba ciwo ake yi ba kada mata su yi ma su rowan nono <clears throat> a ba yaro nono ya sha sosai inda dalilin zai sa a yaye shi bai kai shekara biyu ba ana iya yaye shi amma wani yaron kafin ma a fi shi an fara taimaki madara wannan ba karamin hadari ba ne Allah da kai shi ce walwali da su yurbe na aula da hunna mata su shayar da 'ya'yansu ba ka haifi da akuya ta shayar maka da ɗa ba ko sa ba a ce mu sha musu nuka shayar da 'ya'yanmu ba kada ɗanka kai taso kamar dabba sai kana jin kana da kuɗi wannan ingredient mai kyau ne fiyo milik ne fiyo ne daga na nonon wace mata aka taso na nonon wace mata kuma baya daga cikin hikima yanzu an ci gaba akwai hanyoyin shayarwa da yawa akwai roba me yake cin shi fida fida ko yau to akwai fida na nono na kan nono yanzu sai mace sai a suyo mace sai ta sa akan nononta in tana matsa shi tana hura shi wannan fida shi zai rinka jawo nonon ya taru hikiman shi ne ba za ta ɗauki ɗanta ta rungume ta ta rungume shi ya rinka sunsunan jikinta tana jin warin jikin shi ba sai ta rinka tura mashi wannan roban yana sha nonon ta ne amma roban za ta rinka tura mai wannan ba kokari bane wannan canjin zuban da da sunsunan fatan jikin shi ke kawo tausayi da kauna amma rashin shi ko goyo da ake yi goyo ka gama ta goye yaro a ba ta da riga sai musanyen zufa yana da tasiri kuma yana da amfani wajen gina shi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam an ce yuqabbiluhu wa yashmuhu ya rungume shi kuma yana susunan shi wannan zufan da suke canzawa fata da fata yana da amfani amma yanzu duk hanyoyin da za a nisanta ɗa da mahaifansa za a ga ana ta ƙirƙiro su ana ganin wani ci gaba ne wata wahala kuma wahala ce yanzu wannan fidan da mata suke sa a kan nonon su mene amfani shi sai su danna shi sai su danna su yana matsa shi in suna matsa shi za ka yana jawo nonon sosai amma idan mace ba ta da lafiya wannan kaga uzuri ne ba ta da ruwan nono kaga wannan uzuri ne to a yanzu da lalacewa wata ma table take maɗan ko abin haihuwa na nono da zai sha ta ce wani ya cika tsotso ya cika gaza ke dai da tuwo ki ta cin tuwo kawai in Allah ya ba da halin tuwo a ta cin tuwo shi kenan a tuntuɓi magabata su yi bayani abin da zai kawo ruwan nono kuma a sha nonon daga nonon ba wani ƙoƙari akan a sha nonon daga roba ko da nonon ne amma mafi muni shi ne a je a so abincin gwangwanaye abincin gwangwanaye ana ci da yaro sakare zai zama yana da yaro ta so ya zama sakare a dauke shi a kai shi makaranta a cikin kuɗi a banza a wofi ana karatu ya ce mm, in yi dawo gida kare ya <laughs> wane baba wane me aka karanta ya ce ba a yi komi ba ba abin da ta riga su komi ba Allah ya tawake saboda haka a yi haƙuri abubuwan da karatun ya so ya ja ni kuma yaron da ya rasu aikowa ya sani a shahara wa fadlu yayan anas yayan abdullahi dan abbas da shi da usama su kama yaron wanka su karfi shi tun da dan karami ne bayan wata uku ma manzo Allah shi mai ba duniya shi kenan dan da rasuwan shi da rasuwan manzo Allah wata uku ne mabanci to abin da dai muke so mu je afwan kai Allah sauki a inda muke so mu je a wannan karatu a dunkule shine <clears throat> wato duk wanda kake daukan nauyin shi ya nuna koda ba yana cikin gidan bane ya kamata ya zama akwai lokacin da kake zuwa kaje ka duba shi kaga manzo sallam ɗansa ne yana wani gida yana zuwa ya duba shi kuma yanayin gidan gidan makera ne gida ne bai rabo da kauri duk da haka baya sanar da lokacin da zai zo yakan mamaya ne ya zo bai damu ba an kawo mishi yaron ko da yaron jikin shi na kauri zai dauke shi an gane wannan ko Allah ya taimake mu sai hadisi na gaba hadisi na 377 haddathana Abdullahi bin Muhammad qala haddathana Marwan قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ونمتن يازو جمزا الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صبيون تارد وننيارا أقوي أن أقوى أقوى أتى النبي, أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ونمتن يازو لمن الله صلى الله عليه وآله وسلم wa ma'ahu sabiyun tare da wannan mutum akwai yaro ya zo tare da wani yaro faj'ala yadummuhu ilayhi sai yana runguman yaron yana hada yaron da jikinsa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace atarhamuhu wato kana tausayin sa kenan kana jin kansa qala na'am yace kwaran gaske wannan yaro wannan wannan yaro ina tausayinsa wannan runguma da nake masa ina rungumansa ne na tausayi qal sai manzo Allah ya ce fallahu arhamu bika minka bihi fallahu arhamu bika minka bihi fallahu to kaga Allah arhamu bika shi ya yafi tausayinka minka bihi fiye da tausayin da kake ma shi wannan yaron an gane ko irin yadda kake ga kana son wannan yaro kana tausaya masa to Allah subhanahu wata'ala ya fi tausayin ka fiye da wannan tausayin wa huwa arhamur rahimin kuma duk ma wani mai tausayi to Allah ya fi shi tausayi ai a Qur'ani ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay tausayi na ya yalwaci komai duk da ke a waɗannan wuraren guda biyu <clears throat> akwai abubuwan lura guda biyu fallahu arhamu bika minka bihi a kun san yakin da manzo sallam yayi na ƙarshe da larabawa yayi yakin farko da larabawa yakin gaba da gaba yakin badar yayi yakin ƙarshe gaba da gaba da larabawa da hawazinawa mutanen hawazinawa da faqif bayan fatahun makka da suka janyo fatahun makka suka yi wani haɗin gwiwa suka ce in fa ba ɗauki mataki manzala ya kama laraba gaba da yake suka zo wani kwari tsakanin arafa da ta'if wannan wurin shi ake ce ma hunain ake ce ma wurin hunain wa yau ma hunainin ko iz ajabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'an wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin to ai lokacin da aka yi wannan yakin kusan yakin ya zama kala biyu ne mataki biyu aka yi shi matakin farko musulmi sun ji jiki wanda ma ya gudu to ne jarumi domin an samu matsala an yi fatahu makka lokacin nan masu ƙarfi sun shiga cikin addini sai ikirai masu khalid sun shiga cikin addini sai mutane suka rudu da yawansu aka ce ga hawa zinawa nan da take sun tunkare su sahabbai suna tafi suna nishadi suna hawa wannan ko wuni guda za a yi mun gama da su duk inda ka duba mu ne ga sahabbai nan malalalalalala koya ga miyan kun makamai ga dawakai suka ce wannan minti ko wuni guda ba za a yi ba wannan sai ya fusata Allah ba a fusata Allah an ka fusata Allah Allah zai dake mataki kaddara sai ta sanya kafin su zo hawa zinawa sun zo da mutanen saki sun zo wannan rami sun shige cikin bishiyoyi sahabbai suka zo suka hango su mutane 'yan kaɗan ashe ɗan kaɗan ne suka sa a farko don su ruɗe su mafi yawa suna nan akan bishiyoyi a makale wasu na cikin duwatsu wasu na cikin yashi ya zama duk inda sahabi ya zauna in a bishiya ne ya sa kibiya ya ɗana yana hango ƙasa ta yana za su gullo a saman shi akwai anne ba shi ne ido shuka idan makwarwa ba duk filan ɗin da manzala ya raba a wurin kaf ya raba suna kallon shi ne ya gama sa wani su je can su wani su buye can maharba su je can waɗannan ko suka tunkaro su suna tunkaro su aka fara fafata yaƙi ashe yaudara su suke awa sai suka fara jin kibau suka rasa ta ina ake harbin san sai ka gane mata yadda ake harbin ka gane matsala a yasa nan ka ɗauki mataki saboda aka rundina ta fashi aka watsi manzan su lamai ce anan nabiyu la kalib ana abu abdul mutallib yaƙi ya rikice sai na aliyu ya zo kusa da shi ya ce masa sai na aliyu da abbas su faɗi kalmomi wanda suke nuna ga yadda manzala yake a tattaru a nan gefen don a sake lissafi lissafi ya rushe lissafi ya lalace a sake sabon lissafi to ka janyo daga inda kake ka dawo nan sai jarumi ruwan kiwo ne ta ko'ina kake ji Allah ya ce su suka haɗu wuri guda manzala ya sake sabon lali aka sake tunkarar mutanen to sai aka yi nasara a kansu a karo na biyu amma duk a wuri guda ne duk kuma a lokaci guda to ai lokacin da aka yakin kun an samu a wannan kisan tana fassara fallahu arhamu bika minka bihi wani lokacin manzo Allah haka yakan nuna masa habbai hoto in yi nuna musu hoto to sannan sai ya gwama tun daga abin da suka sani sai ya sanar da su abin da ba sani ba Inda su mutanen saki da hawazin sun yi wani yaƙi ne wanda kowa ya kwaso iyalan shi komai ba a yi daka aje ba saboda haka sun zo da kuɗi ƙwaran gaske wurin sun zo da dukiya ƙwaran gaske kuma sun zo da bayi ƙwaran abinan da mata da yawa kuma sai ga yashi farkon al'amari sun samu nasara karki al'amari ya yaƙi ya kansu sai aka tattara su aka kama sun zama bayi kuɗi sun zo da shi aka ce alhamdulillah an samu abin da za a yi guzuri na komawa madina to aya ko wata mata tana wurin fasa su su ma kafin yaƙi yaki musiba ne Allah ka kare mu daga yaki tashi hankali bai da wani amfani Yaƙi da ya fashe tana goyo sai ɗanta ya ɓace sai nonon ta ya cikar da ruwa ta rasa yadda za ta yi da shi yana cutar da ita sai ta fada cikin mata duk wani ta gaina da sai ta fi sai ta bashi nono saboda nononta na zafi ya taru da ruwa tana cikin haka tana neman ƴaƴan da za su sha nonon ba sai ta ga wani ɗa sai ko ta yi dubi da ɗanta awa da ta fige shi ta ruga da hudu ta rungume shi tana ta kuka an zala ce kun ganta tausayin ɗan ne sai sake faɗin irin wannan kalma a kanta ya ce to yanzu kuna ganin wannan yaron za ta yi jifa shi sabai suka ce to ta yaya ta ma yaya za ta rabu da wannan ɗan ya ce to Allah ya fi tausayinku ba zai jefa ku ta ba ya fi tausayinku fiye da yadda wannan matar take kaga za su gane abin da ya faɗa ko to amma kun san da aka ce wa huwa arhamur rahimin wa rahmati wasi'at kulli shay sai Allah ya fi ka'ida. da ya ce wara? to yanzu kenan rahaman Allah ta yi lawaci kowa yanzu kowa dan aljanna ne kenan saboda Allah na tausayin bayinsa sa sai Allah ya ce wa rahmati sayyid kullu shay me ya faɗa gaba فسأكتبها فسأكتبها للذين sai nuna amun ne lafuzun am uridu da bihul khusus kamar yanzu shugaban kasa a ce shugaban kasa ya dawo ana gayyatan kowa da kowa ta Najeriya a'a an dai faɗa ne an fara koyo ba babu shugaban kasa ko gwamnatin yace ya ce yana gayyatan kowa da kowa an ce maka gidan shi kowa da kowa zai aje shiga a ce ana gayyatan kowa da kowa ka ganin ka je yanzu a baka sai in ka isa ko a ce sai kana da wani kati mai ruwan yamma su za su fara shiga masu kati mai ruwan gari ya waye su ku su bari sai gobe an gane wannan ko wanda ba su da kati to shi kenan an karbi sakon su an gode a lafuzun am akwai lokacin da ake amfani da lafuzun am uridu bil khusus din da kanshi Allah sai ya toge fa sa'aktubuha ita wani ita mai ce ita rahama rahaman ko da aka ce wa ce wasi ad kullu shay eh rahama ta yalwata kuma da ba da rahaman Allah ba ma ko kafirin da ya ba rayuwa rahaman Allah ce samar da shi da ciyar da shi da kula da shi amma rahaman da ake magana ta shiga aljanna a'a rahama ce munda Allah zai ba dukkan abin nan zai ba abin ahibba'uhu waɗanda suke son sa an gano wannan ko so da haka wannan hadisi yana ƙara karantar da mu wato tausayi yana da muhimmancin gaske zuciyarka ta zama mai taushi ba ko mutum ya zama soko ba akwai lokacin da ake bukata a zafafa ai manzo Allah duk tausayin shi gashi yayi yaki ko bai yaki ba a rigima ta sa har ya zara makami yaki kai ba ma yaki ba akwai wanda manzo Allah ya kashe da kanshi duk tausayin sa sai da manzo Allah tsakanin yakin da ya tura da wanda ya je da kanshi a cikin shekara goma sai da yayi kusan 80 kago ga ai yi abu ya kai abu cikin shekaru goma ba. sai da ya yaƙi kusan tamanin wata riwayan ta ce tsakanin yaƙin da ya tura da wanda ya je da shi ya kai ɗari ko ba ɗaya ko ɗari da ɗaya duk tausayinsa sau da haka mutane haka suke wani lokaci sai sun sai abin yayi nisa to haka nan kuma ko da iyalanta ne wani wurin kai musu sauki wani wurin kuma ka tarbiyyantar da su kada wajen tarbiyyantar da su ka kasa hora amma dai kada ya zama kai in janar da za a saka a awo za a ce wani bai da imani bai da tausayi wani kazo lokacin mutan zai ce bai da imani abin da suke nufi da imani ba wai bai da Allah bai da tausayi haka ne ko ko ba wucin yace bai da imani yana nufin imani da Allah ne a yana nufin tausayi ne Allah ya kare mu to da aka waɗannan hadisi suna karantar da mu tausayi ƙoran gaske sai babi na gaba babi na ɗari da da nawa babi na 176 hadisi babu rahmatul baha'imi sai mu ko hadisi dai makaranta ko inda kamar akwai wasu hadisan wasu masu dan sai amma dai shi a kai babu حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح الثماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا لا Baina ma rajulun yamshi bi tariqin wani mutum na tafiya akan hanya ishtadda bihi al'atashu sai kishi ya tsanani gare shi fa wajada bi'ran sai ya samu bi'ir abin nan bi'ir rijiya fa nazala fiha rijiyan babu guga amma da matattakala tunda yana hango ruwan sai ya shiga fashari ba sai ya shafin makara da sai ya fita kaga wannan shan ruwa za aiki a cikin shi <clears throat> kuma galibi in ka ji an ce rijiyoyin irin waɗannan ƙila na sahara ne rijiyoyin na da zurfi kai ƙila yanzu dama kamar dutse ka cikin ka da ruwa kana hango rijiya ka hango ruwa can ƙasa dama sai dai fa a haƙura nan gefen sai dai a jira a haifi wani hau <laughs> hada kai a gaskiya ba ne <laughs> saboda baka iya ruwa ba Allah ya taimake mu ruwa yana da muhimmanci fa idza kalbun kun sa lokacin sai na Umar sai da aika da wasiƙa ga gwamnoni ce kada wani dan musulmi ya kai shekara goma bai iya ruwa ba doka ne na gwamnati sai na Umar ya ce aika ma gwamnoni duk wani dan musulmi in dai musulmi ne to kada wani gwamna ya kuskure bar wani dan ya kai shekara goma bai iya ruwa ba lalle ya iya ruwa kawai saboda aiki za a yi aiki ne ana so a kewaye duniya ne fa a kasa a yada addini shi ko ɗanka ma ba ku so fita inda yake ka sai nan nan nan sasan nan a kulkin zai buge ɗanka sai ya zauna a cikin gida Allah ya taimake mu ina nake ah, fa shariba sun makaraja ya sha ruwan ya fita sun makalbin yalhasu sai ga kare yana lallaga wato yana yana yana eh, yana nishi yalhasu shine lallaga nishi yana ta nishi ya fito da harshen shi yana ta shi duk da yake in shi kare ko ka duke shi ko ka sashi aiki aikin kenan ya kulu asara yana cin danyen danyen laka yana cin danyen laka shine sara min al-atashi saboda kishi fa qala ar-rajulu sai mutumin yace laqad balaga hadha al-kalbu min al-atashi mithla alladhi kana balagani wannan kare ya kai mutuka wajen jin kishi irin kishin da ya kai matuƙa zuwa gare ni wani zalal bi'ara ya sake komawa rijiyan famala kufahu sai ciko takalmansa da ruwa sun ma'amsaka habi fihi ya rike takalman da baki da haƙoransa fasa kalba ya ba wannan kare fa shakarallahu lahu Allah ya tausaya masa gafara lahu sai ya gafarta masa ƙalu sai sabi suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah wa inna nabil baha'im ajran to wai a wai dabbobi ma muna da lada muka tausaya musu kala ce fi kulli zati kabidi ai duk wata halitta mai hanta eh, eh, batin ɗanya a jiro ai lada ne duk halitta duk halitta kaga ba sai lalai mutum ba indi tana da kabid tana da hanta hantan nan rabbatin wato danya ce ajurun to akwai lada nisan ya cikin wani manzala ya safa akwai kai akwai kai mutum aljanna da wuri ai akwai ci da abinci saboda a ci da mutane su rayu a ba mutane ruwa su sha an gane wannan ko wato taimaka ma halittun Allah su rayu ai akwai lada a ciki shi ya sanya idan kana abin nan wato kana cutar da dabba Allah ba zai kyale ka ba ɗin gaba kaɗan za mu tattauna don babobin da suke gaba suna da alaƙa da wannan babin kai tsaye dabba ana kula da shi sosan gaske a shari'a musulunci in ma ka kasa ce da dabba ka kasa kula da shi to za a kamo dabbobin a siyar a baka kuɗinka in baka so sai a gwamnati aiki da kuɗin an gano wannan ko ah, saboda haka wani hadisi na karanta da tausayin dabbobi sai hadisi na ɗari biyu na ɗari uku da saba'in da tara haddasana isma'ilu ƙala haddasani malikun an nafi an abdullahi bin umar an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal man zalla yace uzibat um, uzibat imra'atun fi hirrati an azabtar da wata mata saboda matsalan kyanwa habasat hata kulle kyanwa hatta matat ju'an hatta mutu saboda yunwa Allah ya kare mu fa fiha annar wannan ya sanya wannan mata ta shiga wuta yuqalu wallahu a'lam riwaya kenan la anti at'amatiha wala saqitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min fashash al-ardi la anti at'amatiha ke nan baki ciyar da wannan ita wannan mata bata ciyar da wannan dabban ba wala taqiti ha ko bata shayar da ita ba hina habasti ha lokacin da ta tsare ta wala anti arsalti ha baki kuma sake ta ta yawo ba fa aqlad min hashashil ardi ci daga hashashil ardi kwari wanda suke cikin ƙasa ba Kika tsare ta ta mutu wannan hadisin yana da faɗi <clears throat> kuma ku tattauna a kai a ina manzo sallallahu alaihi ga wannan matan sannan me ya faru da ya ga wannan matan sannan wannan kalmomin da ya faɗa na ƙarshe shin waye ya gaya ma in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tattauna a kai Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu zama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka mun mu karanta daidai Allah ya sa musu albarka inda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya taimaki shugabannin mu akan daidai Allah ya ba su basira da hazaka wannan yanayi na tsadan kayan abinci Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya saka musu da aljanna Allah ya saka mu mu da alheri ya saka musu da aljanna malumman mu na alkur'ani da na sana'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da aljanna Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da aljanna ya Allah ga mu gare ka muna bukatu daban-daban a wajen ka ya Allah duk mai wata bukata Allah ka biya masa ya Allah wanda ke da wata bukata a wajen ka wanda ba zai iya ba Allah ka iya musu Allah ka tallafa musu Allah ka agaza musu wasu mata sun ba da gudunmuwoyi iri-iri a cikin wannan musallaci allah ya saka musu da alheri wasu sun ba da abun alola wasu sun ba da duduma wasu sun dai ba da wasu abubuwa don ci gaban wannan masallaci allah ya saka musu da alheri allah ya sa mu zuriya albarka makotan wannan masallaci allah ya sa mu zuriya albarka allah ya kara musu abin nan budi a rayuwa limamin wannan masallaci Allah ya kara mishi lafiya malam jibrin wali Allah ya kara mishi lafiya Allah ya sa mu zuriya albarka manu da yake taimaka musu Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu zuriya albarka <clears throat> shugabannin mu na siyasa Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya ba su basira da fahimta wannan yanayi na kaka da ake fito da amfanin gona kaɗan kaɗan Allah ya sa mishi albarka Allah ya sanya mishi albarka ya Allah ka kare mu daga fari da yunwa Allah ka kare mu daga fari da yunwa Allah ka kare mu daga fari da yunwa ya Allah duk wanda ke cikin wani kunci na rayuwa wanda ya rasa yadda zai yi ko na rashin abinci ko na rashin lafiya ko ta damuwa da ta sashi a gaba ya Allah ka bashi mafita wanda ke cikin ni'ima yana cikin yalwa da lafiya da abin da zai ci Allah ka tsare mishi wannan ni'ima ka ƙara buɗe mishi ƙofofin ni'imarsa ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم